Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna da aurena. Na marubuciya Hauwa Usalisu, wanda yake zuwa muku a tashar Farfajiya Hausa TV, tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. A baya mun tsaya inda a hankali ta fara buɗe idanuwa A hankali na fara buɗe na da suka yi min nauyi na zuba ma ruwan da ke shiga jikina ido. A hankali na fara tunano abu da ya faru ɗazun kamar majigi haka abubuwan suka yi ta damun a idanuna. Hawaye suka zubo min ban san wani laifi na aikata ba da Amadu ya zo min ya zo min miji gare ni ya zamo miji gare ni. Haka ban san abin da na yi ma Hafsat ba ta yi min wannan cin amanar ba. Sosai nake son yin kukan amma hakan ya gagara. Sai ma wani uban ciwon ciki da ya turnuke ni. Shi ne kamar ana ɗaɗɗaure min ‘yan hanjina. Cikin sauri ya shigo ɗakin da nake kwance sannan mata Allah ya baki lafiya. Da Allah ki manta komi ki yi ta lafiya ki dan tana da amfani ga mutane da dama cikin sa'ad da ni. Amadu kuwa tun da ya banna asibiti ya je ya tsara innarsu sai ya wuce gidan matan kuma ya faɗa masu na sha maganin zub da ciki. don ban son sa na yi na yi ya sake ni ya kiya na haka na sha maganin zub da ciki yanzu haka ina asibiti ai ana min ƙarin jini cikin faɗa mama ta ce Allah ya kyauta ka gaya mata ta kyauta ta yi abin da ake son kowane ɗan kirki ta yi amma muddin ta kwaso ta kaso aurenta ba nan gidan ba wallahi kama faɗa mata Baba ya ce ke ma ke bata ke ma ke bata bakinki ai da ba ai da baka kai ta asibiti ba da ka bar yar banza ta mace kowa ya huta haka ya fito zuciyarsa fes ya nufi gidansa hafsat amma ta ƙi fitowa ya so ta fito ya ba ta shawarar ta rabu da huwailat don su ci gaba da su cikin kwanciyar hankali matar kin san kowane bawa da ƙaddararsa shin ba za ki ɗauki aurenki matsayin ƙaddara ba shi fa aure na na sha jin ana cewa ɗan haƙuri ne to ke ba za ki yi haƙurin ba kuka bai miki magani da yana yi da ba a zo nan ba wallahi kukanki zafi yake min a zuciya man samun natsuwa in ganki a damuwa amma ke baki damuwa damuwa da nai farin ciki ba kullum a damuwa kiki. akan ki na ki neman aiki dan na san nesa da nesa da ke zan hakan kuma zai jefa ki a wata damuwa please ki min alƙawarin mantawa da komai cikin kuka mun fara magana kul ka san yadda na tsani mazinaci kuwa ka san yadda na tsani cin amana kuwa ka san yadda na tsani ha'inci kuwa tabbas abin nan ba zai taɓa wucewa ba guna sai dai ka yaƙuri kar ma ya wuce 'yar sakaran sakaran kishi duk duniya cewar inna sa'amar da ke shigowa ɗakin yarinya ki ɗaura karanki na rana kuwa in In dai kika ce kiki za ki nuna don aure zan sa ma ya ƙara, in ya so yanzu ki kashe kanki ƙarewar ɗan cikinki. Banda kuka ba abin da nake ta gama wasifa ta koma gida. Sai ga baba ya shigo rai ɓace ya nuna ni da yatsa. Wallahi wailati idan kika kashe aurenki ba dai gidana ba. Ba zan iya zama da ke ba. Mara jin magana ya juya fu ya bar ɗakin. Ni wailati yaya zan yi kenan? Dandanan na ji kukana ya koma zuciyata. Na zaɓi kaina na ci gaba da sara da sarawa na koma kan gado na kwanta sharaf. Ki yi kuka ki buɗe bakinki ki yi kukanki matar. Kada ki mai da hawayenki kukanki samun saukin zuciyarki ne. Wani marayan kuka na saki ankul me ke shirin baruwa da rayuwata ne. Ankul ina zan saka kaina na ji sauki. Tabbas ban da sauran gata ko ‘yanci na zama tamkar baiwa baiwa mama da ‘yanci a gun ubangidanta. gidanta. Sosai muke ta kuka ni da ankul wanda ni da shi ba ka bambance wanda ya fi cin ƙuna a zuciyarsa. Wasu wasu sai da na shafa kwana uku kwance ba Amadu ba ‘yan gidanmu. Sannan ba inna su Amadu daga ni sai ankul wanda nake da tabbacin cikin masallacin asibitin yake kwana. Yau likita ya sallame ni wanda a raina ji nake zama asibitin ya fi min zaman gidan Amadu, Don ko da yaushe ankul kokari yake ya ga ya sa ni dariya. Wata shakuwa ce ta kara ratsa zukatan mu a cikin kwana ukun nan. Tunda ya fara haɗa 'yan kayan mu na fara hawayen takaici. Da a ce ina da gata da yanzu gidan mu zan koma. Kai da mama ce za ta yi jinya ta ma ba wani ba, amma ina ban san na yi da zafi haka ba. Suka juya mini baya suka yi min kashedi na zuwa gidansu. Oni Huwailat na ga ta kaina. Baki ga ta kanki ba matar kina da ni na yi alkawari zan zamo jigo a rayuwarki. Ba zan taɓa baki damar zubar, hawayen baƙin ciki ba in dai ina tare da ke matar sai dai ki kukan daɗi. Ina ma waɗannan kalaman daga Amadu suke fitowa. Ina ma Amadu na min kwatankwacin abin da an kulke min. Kaki damu akwai lokaci. Cikin jin kunyar su ɓatar bakin da na yi da kai na ƙasa. Tashi mu je mai mota na jiran mu filis. Haka muka taho ina ta saƙe-saƙen matakin da zan ɗauka kan Amadu. Wabar gidan su Amadu na ga mun tsaya na juyo na kalli ankul. ya murmushi ya ce yana da kyau ki je ki gaida ta tunda hakan ya fuskara daga gare ta ba don na so ba na kutsa kai cikin gidan ina in na zaune tana cin abincinta rediyo na gefenta na ta yi na yi ta salama tunda tunda ta ɗago ta gani ce ta kau da kanta ta tattaro bakin rai ta yafa ma fuskarta a hankali na duba ankul da ke gefe na girgiza min kai jikina sanyi kalau na idda isa na tsuguna ina ina kwana ta yi banza da ni ina ma ana gaida ke faɗan ankul kenan ta wani taɓa baki a sarakan kishi ne tafi gidan nawa hawaye suka nemi zubo min ankul ya min alamar kan na fara na daure na mai da su yanzu ke ruwailata ashe daman baki da wayo baki san makwancin takashinki ba ashe Ni dai kaina ƙasa zan magana kenan sai ga Amadu. Au kenan dai da gaske ban isa ba. Kamar yadda kika faɗa min na ce ki bari na zo mu je gida tunda da kin matsa a sallame ki shine kika ce ba ki so. Nan kike son zuwa wai ni wallet yaushe za ki aminta da ni ne. in da ta amshi. To da ta ce nan za ta zo wan me za ta yi min ko ta ɗaukan min a gida. Koko ni ma kishin naki za ki gwada min ne har gida. A lallai naki abin azimun ne. yarinya kina tare da wahala uwarki ba ta ɗaura ki kan hanya madaidaiciya ba tukun tun ka ranki ya ɓaci maza ki bar min gidana ai duk wanda bai san naka kai ne bai so gaza ɗaura kuka na nayi dole na ba sa damar fitowa don kiransa akai cikin tausayin kai na nan nufi kofar gida ko gani sosai bana yi sama sama nake jiyo masifar inna tana sai dai sai dai ki ci uwaki ko ubanki wannan kukan ba dai ɗana ba Allah ne kawai ya kai ni gida ashe Ahmadu madina, bayana ya sa ki ya buɗe min yana ta murmushi kamar an biya masa maka kan gadona na faɗa takaici kamar zai suke ni kamar mahaukaciya na fara haɗa kayana zan je gidanmu ko baba ya kori ni mama za ta rike ni wata matsiyaciyar dariya ya kwashe da ita Wailat kenan ko kin je ko ki za su yi Rantu da na kai ki asibiti na wuce gidan na faɗa masa kin zuban min da ciki da gangan wai baki so na. Sako mai kyau mamaki ta ban baki duk randa kika kashe aurenki. Magana gaskiya ba zan yi take haɗa ni da kowa ba Huwailat. Za ki zaman kunci a gidana zan ɗanɗana maki duk wani baƙin cikin da kike jin labari. Ya ja tsaki ya fice. Tuls dai dan ido biyu yayi da Yusuf yana tawaye. yaya ka ji tsoron Allah ka sani idan ka cuci yarinyar nan kai ma duk duk ba daɗe duk mujima sai an samu wanda ya yi ma mafiyinsa sannan ga haƙi dan Allah ga haƙi dan Allah bai bai yafi haƙin wani kan wani yaya da ka ci gaba da gana ya da ka ci gaba da gana mai yarinya azaba mai siya na ka sake ta ta kama tsaginta ka huta ta huta ya duk abin da kake mata bai ba sai da ka haɗa ta da iyayenta sannan ka ƙara da inna. Shin me ya riba ka a hakan da ka yi? Yusuf yaushe na fara wasa da kai da har za ka tsare ni da surutan banza. Ina son na yi ma gargaɗi na ƙarshe ka gani ka ƙi gani. In ba haka ba ranka zai ɓaci sosai. Tunda suka fara magana na ji duk duniya ban da kamar ankul. Tunda shi ne kawai ya san damuwata. Shi ne ke min uzuri kan komi shi ne ke lallaɓa ni. Yana son ya ga ya ga ko da wasa bai son gani na a damuwa wani kimas da rigimansa suka dinga ratsa dukkan gabbar jikina bayan sati Amadu ya kalli ido ya ga na fara sallah ga shi ba laifi na an ci ko dan kullun cikin sayo min nama da lemo mai sanyi ko kaza ta haka zan ci iyakar na na basura haka Amadu zai zo ya dau sauran ya cinye tas bai taɓa tambaya ta ina na same su ba haka zai ga sabbin kaya amma bai taɓa tambaya ta ina na same su ba tun abin na damu na ya daina sai dai nema ankul korafi ya ce to ke ina ruwanki kar ya tambaya man sai me zamana da Ahmad bai sake zani ba sai ma ƙarin abubuwa ni ce wankinsa kugarsa da goge takalmansa a gefe ko a gefe guda kuma ya samu yancinsa a gabana zai kira yarinya su ta hirar batsa Majin koɗas don yadda na tsinye sa ko gaba na zan ga ya taushe mace ko a jikina zan ji. Sai dai Allah ya sani ina matuƙar ƙyamarsa duk sanda ya yi amfani da ni sai na yi kuka na jawo shin kaina sosai. Wata uku cif da zubewar cikina na shirya na ce Ahmadu za ni gidanmu don har yau ban ga kowa ba a cikin na sha ciwo na na kama Dariya ya tsuntsaye da ita ki bari sai ji bikin je, yau ne ranar zuwa na cin na dare da tsohon nan da bai ganewa. dam gabana ya faɗi yaushe Amadu ka yi ƙwarin da zaka zagi mahaifina gabana wannan ba abin damuwa ba ne, kuna ya raba ya raba ni zai fice na tare ƙofar yau ina son dan Allah ka faɗa me yasa ka aure ni bayan baka suna me yasa ka killace ni gidanka kana gana min azaba wani laifi ne ma mai girma hakan yau zan faɗa maki gaskiyar lamari Bayan na nace ina son ki ba gida aka yi min tallanki tare da jari mai tsoka ke har ma da wannan gidan da muke ciki cikin kuka na ce kaka ka cuce ni ka gama da ni da kai min wannan zaɓin tumin daren ya sake ai ba wannan tsohon ba yayan mataccen saurayinki ne suleiman cikin kaɗuwa na ce daman ya suleiman ya, turo ka gidanmu don kawai a maida auren habib kansa tunda an ci sa'a kina da ganewa bari ki ji yanda aka yi komi to masu sauraro Yaya abin yake ne? Da gaske Suleiman ya kai masa talan walet ko ko dai kullum Ahmad ya biyo ta kansa ne? Zaman nayi na yi ina jiran Ahmad ya min bayani yadda aka yi aka kai masa tallan aure na cikin ko in kula ya ce, Na kira gani nan ban da aikin fari ko na baƙi. kullun zaune nake kan dakalin kofar gidan su Habib ni da wani aboki na Hayatu ɗan anguwarku ne. kullum ina ganin ki idan za ki wuce makaranta har na fara tambayar abokina waccan ko za su bani ita na afka ciki ya tuntsire da dadiya ce amma hauka kake ko amadu in sun baka ita da me zaka ci da ita sannan ina ma zaka aje ta idan mu zan toshe ɗakin inna ta ɗaya sai na aje ta ɗayan ai kuwa kan ma ka sa rai dan wancan ta fi ƙarfinka ba ajinka ba ce raina sosai ya ɓaci dan a gani na bai kamata a ce a kanki ba ana min gorin matsayi ba har kuwa fara soyayya da wancan banzan habib din duk akan ido na sai dai a duk sanda na ganki da shi sai na ji bakin ciki na tun da hayati ya faɗan wai kin fi ƙarfi na nake fatan ki auri iri na kuma wanda bai kai ni ba wato jahilin gaske dan ni na samu takardar secondary school kullum sai mun faɗa da Hayat kan yanda yake yaba halayenki ga ƴan uwanki na kula da masifar sanki komai cikin nasara kike yin Sani kuma hakan na matukar ba samun rai ban jin daɗi ko kaɗan. Kwatsama ya ce faɗan an saka ranar aurenki da Habib. Ranar ban iya cin komai ba don baƙin cikin da nake maki na samun Habib don kowa ya shaida su sannan za ki huta uwa uba yadda ya mace kanki sakaran. Na duk yadda zan dan ganin na haɗa ku da Habib amma ina hakan ya ƙi faruwa. Don haka na haƙura ba don raina ya so ba amma sau dubu na ganki sai na jawo shinki a zuciyata. Ba karamin daɗi na ji ba da na samu labarin bacewar Habib ɗinki. Habib ɗinki ba, dan haka na fara shirin shigowa rayuwarki ta kowane hali, dan kawai na gwada ma Hayati ni ma ba kan wallasa ba ne, amma kashi na samu labarin an mai da aurenki kan Suleiman sojan nan. Da fara na ji daɗi da na san can zai zai ta jibgarki yana sa ki wahala, sai kuma na tuno ai za ki ci mai kyau ki sha mai kyau, Kila wata rana ma ki samu zaman lafiya da shi, dan na ga yana son ki bai ja ba da aka liƙa masa auren ba. Gama wannan tunani ya saka ni na je gun wani gardi, malaman zaure. Abokina na faɗa masa damuwata, ya ce kai kaso tun farko aka ma aka ma saka aurenta da matacce, amma ko yanzu in kaso komi zai sauya. Cikin farin ciki na ce ya taimaka min ya yi min mai zafi wanda sai ma na samu alkhairi sannan zan same ki a a bagas. haka kuwa aka yi yaban wasu layu ya ce na yi ƙoƙari na saka inda suleiman ɗin zai wuce yaban wani goro ya ce na tabbatar tsohon kakanki ya cinye to na koma gida ne ta bacci cikin sauƙi suleiman ya taka layi ina ganin sa ya dafa kansa ya hanyar gidanku ina laɓa kika fito ni ne na aika aka yi min sallama da yayanki abba dan aiko min gabansa in baki man don ai komi gabansa in baki manta ba kin faɗa kan mutum to ni ne ai wanda kika faɗa kansa cikin mamaki na ƙara kallonsa ya ce ƙwarai gun matsiyacin kakanki na samu matsala don da ƙyar ya ci goron nan sannan na koma gida na fara fafutukar yadda zan zan rushe ɗakin inna ta ɗaya na ban maki ɗaya to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mu haɗu a mu na gaba